وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala tare da yabo da girmamawa da sallamawa gare shi subhanahu wa ta'ala da ya raya mu zuwa wannan lokaci ya kuma haɗa mu a cikin wannan masallaci da ke daura da layin sarki ko kuma titin kwango a farfajiyar wurin cin abinci na shagalinku a cikin karamar hukumar zaria a wannan jiha ta kaduna najeriya a wannan safiya ta laraba 24 ga wata ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ake kwatantawa da kalandar bature ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya babu shakka tafiya ta yi tafiya tun daga lokacin da wata ya tsaya na ramadan bayan karshen sha'aban a wannan shekara tun ana maganar ɗaya ga wata biyu ga wata goman farko goma na biyu gashi har an shiga goma karshe muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana ibadar da muke yi ya ji kanmu ya yi mana rahama ya yi mana gafara ya karɓi tubanmu ya sa mu cikin bayansa 'yantattu a cikin wannan watan maudu'in da zan magana a kai a wannan safiya kamar yadda malam rubwano ya sanar takensa shine cututtukan zuciya da magungunansu to kafin in shiga cikin maudu'in akwai abin da na so in yi kafin yau amma sai ya zama an mantar da ni ban samu yi ba duk da cewa a jiya mun yi magana da shi malam rubuwan da safe da tunanin cewa jiya ne ya kamata in zo amma sai ya zama a jiyan akwai wani wurin da ya kamata in je to ya kamata kuma in gaya masa wani abu da nake so ya man a yau in an zo amma sai ya zama an mantar da ni to tun da an da ni da na zo kawai sai na ga bari dai yanzu shi ma in haɗa mashi rigima na zo da wata 'yar tsaraba ta littafin da na rubuta na hausa akan azumi mai suna jagoran mai azumi da na so in ɗauki wani salo ne da ba za a samu matsala ba ba kuma wata za ta ce an ba ta ba a ba wata ba to amma kasancewar ban samu tsara haka ɗin ba to yanzu na zo shi ma zan haɗa mai rikici ga kwafi goma sha biyar nan naku yanzu dai shi ya san yadda zai yi da ku ga dai littafi nan kowaccen ku tana da damar ta samu kwafi amma kuma ba kowace za ta samu ba ya za a yi wa za a ba wa za a ana wani mataki ne shi ma na bar shi ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka sai dai kawai akwai mutum ɗaya da zan ce kar a bada mutum ɗaya ne kawai ba za a ba ba idan kuma shi ya karambanin badawa to ba da zan yi da shi amma dai zan gaya mashi bai dace ba Allah ta baraka wata ta'ala ya samu dace zuciya a jikin ɗan adam wata ma'adda ce wata tsoka ko ɓangare na alita ko rukuni daga cikin rukunan da suka tada abin da ake kira mutum nan da wuri da imani ke shiga ya zauna a nan ne ake gaggata Allah ta baraka wata ala yaƙini ba da muhalli sai zuciya a nan ne ake girmama Allah ta baraka wa ta'ala ubangijin halitta baki daya a zuci ne ake tsoron Allah tawakkali da ake magana a ce an dogara da Allah madogaran na cikin zuci ne a nan ne soyayyar Allah ke samun wurin zama ta da cewa ta hanyar san Allah da bin Allah da tunanin Allah da ambaton Allah duk a nan zuciyar ne suke samun wurin zama a zuci ake sanin Allah a zuci ake miƙa wuya a jawo a sallamawa Allah a zuci ne dukkan alkhairi ke tattaruwa idan ba a yi sa'a ba sharri ma a zuci ne yake samun mazauni wannan ya sa zuciya ta zama nan ne wurin da Allah yake kallo idan bawa ya aikata aiki domin a ga za a karɓa ko ba za a karɓa ba kamar yadda hadisin al'imamu muslim ya tabbatar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah ala yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah baya duban surorinku yadda kuke girman jiki kankantan jiki fadin jiki ton jiki kaurin jiki farar fata bakar fata tsawo gajarta duk Allah baya duban wannan in zai yi mu'amala da aikin ku in kun aikata aikin da kuke neman sakamako duk bai duban waɗannan wa mu'alikun baya duban dukiyoyinku ku me kuke da shi me kuka tara ba ruwan Allah da wannan walakin yanzuru ila qulubikum sai dai yana duban zukatan ku dan nan ne matattaran tsoronsa nan ne matattaran alkhairi ko sharri nan ne ake san Allah a ciki ko ake Allah a ciki nan ne imani ke zama nan ne tawakkali ke zama nan ne ma'aunin ikhlasi saboda haka zai duba zukatanku wa amalikun da ayyukanku zuciya nan ne matattara burganan tsoron Allah wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ishara zuwa gare shi a cikin wannan mashahurin hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yace attaqwa hafuna attaqwa hafuna attaqwa hafuna haso uku ina ya nuna kirji kirji kuma nan ne matattaran zuciya wannan ya sa malamai duk gaba daya suka ce bisa la'akari da ayoyin alkur'ani da hadisai mabambanta cewa zuciya ita ce tafinta ko kuma gaɓuɓɓa su ne tafinta na abin da ke cikin zuciya idan zuciya ta ƙudurci alkhairi sai gaɓuɓɓa su amsa su bayyanar da alkhairin a ga ayyuka na alkhairi tare da mutum idan zuciya ta kimsha sharri da mugunta a cikinta sosai a gaggaɓuɓɓen mutum suna gaggata wannan sharrin da muguntan da zuciya ta kimshi sai ga mutum ayyukansa na sharri ne munana ne marasa kyau a shekina idan zuciya ta tsayi to gangan jiki ma za ta tsayi idan zuciya ta karkace to gangan jiki ma za ta karkace babu shakka zuciya na da matsayi mai girma a cikin rayuwar ɗan adam banda cewa dai zuciya ita ce za ta ba da damar ita ce za ta ba da dama a ce bawa ya kimshe imani zuciya ita ce wanda idan ba ta ɗan adam ba zai rayu ba wanda don aka ce zuciyar shi na ciwo ta zo ta buga me ke ba zuwa gare shi sai mutuwa amma ɗoriya akan wannan matsayin da take da shi a jikin ɗan adam to kuma tana da matsayi a ɓangaren rayuwar ɗan adam da alaƙasa da Allah ta baraka wata ala mahalicinsa a cikin suratu ka aya ta talatin da bakwai Allah ta baraka wata ala ya ce fi zalika la لذكرى liman kana lahu قلب au ألقى wa وهو shahidu. Allah yana ba da labari game da irin yadda rayuwa za ta kasance a lahira da irin yadda ɗan adam duk ayyukan da ya ake rubucewa ake tattarewa ake naɗewa in alkhairi ya yi zai gani idan sharri ne zai gani sai Allah ta'ala ya bayyana a lahira ga irin yadda ɗan adam zai samu kansa za a yi masa hisabi za a auna ayyukansa za a ba shi sakamako bayan duk Allah ya gama kawo waɗannan da irin abin da lahira ta kunsa na daga azaba da yadda bawa wanda ya cancanci azaba zai samu kansa da irin abin da ta kunsa na daga ni'imomi da irin abin da bawa zai samu kansa na jin daɗi da ni'ima in ya samu shiga sai Allah ta'ala ce inna fi zalika lallai cikin duk waɗannan bayanan da aka gabatar la zikira akwai tunatarwa wa'azi faɗakarwa abin lura liman kana lahu kalbun ga wanda yake da zuciya zuciya da take ta gaskiya zuciya mai ma'ana zuciya mai amfani zuciyar da take ta cancanci aibeta ashe nan, da ba wace yake ce kai wani bai da zuciya yana nufin cewa wani matacce ne bai da zuciya me yake nufi yana da zuciya ta halitta amma zuciya da za ta amfane shi ya yi tunani ya yi nazari ya farka ya faɗaka ya yi abin da ya kamata babu tare da shi a nan, ko shakka babu zuciya na da matsayi babba a rayuwar ɗan adam domin randa aka kai ɗan adam an ce masa ba a yi da zuciya ko da a cikin mutane ne ɗan uwansa ai ya shiga cikin wani ne daban kuma ballatara Allah ta'ala da kansa ya ce kaza sifa ce ta mai zuciya kaza da kaza da kaza sufofi ne na wanda bai da zuciya shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaita hadisi yace ala wa inna fil jasad mudghah إذا صلحت صلح Wa كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wa hiya alqalb ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lallai ne ku saurara a jikin dan adam a jikin mutum akwai muduga wata tsoka idan salahat idan wannan tsokar ta gyaru ta kyautatu al'amarinta ya kyau salahal jasadu kullum to jiki gaba daya al'amarinsa na kyautatuwa gaba ɗaya wa isa wa fasadat idan kuma wannan tsokar ta lalace ta ɓaci fasadal jasadu kullu jikin gaba ɗaya gangan jiki gaba ɗaya yana lalacewa ya taɓe ya zama bayi da wani amfani wata tsoka ce wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wahiyar qalbu ita ce zuciya ashe kenan zuciya ita ce ma'adani na jikin ɗan adam idan zuciya na da kyau gangar jiki na da kyau idan zuciya babu kyau gangar jiki babu kyau shi yasa ba mamaki ya zama a cikin tarihin musulunci an nuna mana babu kalubale da barazana ga al'ummar musulmai kamar barazana ta munafunci me yasa saboda barazana ce da take karantar da bawa irin wannan manufa ta hadisin nan za a gansu suna sallah sukan ce suna azumi za ma iya zuwa wajen fagen fama a jihadi za a ga suna aure irin na musulmi dukkan wani abu da ya kamata a ce musulmi na yi ana iya ganin su kamar suna yi amma zuciyar akwai kafirci zuciyar akwai keta zuciyar akwai mugunta zuciyar babu alkhairi saboda aka sai zamanto duk da cewa gangan jikin kamar lafiyayye ne kasancewar zuciyar akwai tsatsa da cuta da rashin lafiya a ciki sai zama gangan jikin shi ma rubabbe ne ba da wani amfani gare su har ma Allah ta'ala saboda ganin yadda suke yaudaran bayansa suke nuna kamar suna tare sai yake cewa masu su ko a mawuta suna can ƙasa ne inda munafiqina fi darkil asfali minan na da haka zuciya ko shakka babu tana da matsayi kwarai da gaske zuciya din akwai abin da ke gyara ta akwai abin da ke bata ta sa'annan akwai nau'o'in abinci da zuciya take da su wanda kake ci ko kake sha ko take da bukatar su domin ta rayu Allah Ta baraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratul anfal aya ta biyu dangane da irin yadda zuciya takan gyaru ko zuciya takan zama ɓatacciya Allah ta'ala ce innamal mu'minun alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ta'ala ya ce su dai mummunai mummunai waɗanda ake kiransu mummunai su ne waɗanda idza dhukira Allahu idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai ga zukatansu na raura na kyarma saboda tsoron Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatkum imana sai waɗannan ayoyin da aka karanta su ƙara musu imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro akan ubangijinsu ma'ana suna tawakkali ga Allah ta'ala ta yadda duk abin da ya same su suna yarda daga Allah a cikin suratul tadabun aya ta goma sha ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim kuma wanda duk yayi imani da Allah yahdi qalba to Allah zai shiryar da zuciyarsa zuwa ga gyara zuwa ga alkhairi zuwa ga amfani zuwa ga daidai zuwa ga miƙewa da dogewa akan hanyar Allah wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga kowane abu kenan idan muka dubi shari'ar alqur'ani za mu ga cewa alqur'ani haske ne da zukata ke haskakuwa da su ruhi ne da zukata ke rayuwa da shi Don mutumin da ya yi imani da Allah ya kuma tsayo akan manufa ta imani to shi rayayye ne domin Allah na girmama shi da haske wanda zai yi mai jagoranci ya gane hanya ta kwarai ya bi gaskiya ya bi shirya ya watsi da ƙarya shi ko kafin ko da kina na da zuciya tana harbawa tana bugawa kamar ta kowa amma hukuncin matattu yake don mene saboda yana cikin duhun jahilci da duhun kafirci saboda ya kau da kai daga yin wa Allah da'a kuma ya jahilci Allah ya jahilci tauhidin Allah ya jahilci shari'ar Allah ya jahilci manufofin halitta ya ƙi aiki wanda zai kai shi zuwa ga samun alkhairi ya tserar da shi ya kubutar da shi daga azaba ya ba shi walwala sai zaman to matsayinsa shi kafirin nan kamar matsayi ne na matacce domin kwata-kwata-kwata shi bai da amfani ga kansa ransa bai amfani shi ba Ruyinsa bai da amfani zuciyarsa ba ta da amfani shi bai iya ɗaukewa kansa komai zuciyar nan ba za ta taimaka masa ya san me zai yi ya samu tsira ba amma da zarar Allah ya shirya da bawa zuwa ga musulunci da ga shi matacce ne kafiri ko to da ya musulunta ta hanyar faɗin kalmar shahada to shi kenan sai zama Allah ya sa mashi rayuwa bayan mutuwa Allah ya sanya mai haske bayan duhu Allah ya bashi shirya bayan bata Allah ya bashi walwala bayan kunci Allah ya bashi ɗaukaka bayan kaskanci Allah ya bashi ci gaba bayan wulakanci shi yasa Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 122 yace aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat bi kharij kazalika zuyyina lil na ma kanu ya'malun Allah ta'ala yace aw man kana maitan yanzu wanda da ya kasance da matacce ne shi fa alaynahu sai muka raya shi ta hanyar imani da shirye da shi zuwa ga musulunci da yana matacce kafiri sai muka raya shi ta hanyar imani da shirye da shi zuwa ga musulunci wadda an nana nuran yamshi bihi fil nasi muka sanya mai haske na shirya haske na imani haske na fahimtar gaskiya haske na alkur'ani ya zama yana tafiya cikin mutane da hasken tare da shi zai zama kamar masaluhu kamar wanda da yake irinsa cikin duhun kafirci cikin mushirkanci cikin lalaci cikin bata yana nan su yana fagauniya a cikin duhun kafirci laisa da khariji min hakun ba da kafircin ba sai suke wannan da matacce ne kamar yadda wannan yake ga wannan ga wannan dukkan su matattu ne saboda rashin imani dukkan su matattu ne saboda kafirci sai ɗaya aka raya shi ta hanyar shiryar da shi zuwa ga musulunci sai ga shi yana tafiya cikin mutane da hakkin imani ɗayan kuma yana nan kamar jiya cikin kafirci ɗaya cike Allah ce kazalika to kamar yadda ga an buga wannan misalin zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun ake kawata wa kafirai abinda suka zance suna yi na aikin kafirci da shirka da lalaci da bata da rashin fahimtar gaskiya kenan ko shakka babu imani musulunci yana raya zuciyar bawa Shirya ta Allah na raya zuciyar bawa bawa ya zamanto yana yin abin da Allah ta'ala yake so rayuwar zuciya da haskenta na samuwa ne ta hanyar biyayya ga Allah ko amsa kiran Allah da amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin biyayya ga abin da Allah da manzo suka kira mu a kansa na daga ilimi da imani kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul anfal aya ta 24 ya faɗi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم وأمسى وألا تمنزل الله kira in suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku menene zai raya mutane imani menene zai raya mutane karanta alkur'ani menene zai raya mutane zikirin Allah menene zai raya mutane yin ayyukan da'a da biyayya ga Allah ta'ala idan Allah ya kira ku shi da manzo to ku amsa kiransu ku yi imani da Allah ta'ala ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ku yi da'a da biyayya ga Allah ku yi da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku so Allah ku so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku fifita Allah da manzo akan kowa da komai wannan shine abin da zai raya wa'lamu ku sani ya ku masu imani Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi Allah na sa kariya shamaki ya sa wani abu tsakani Allah na sanya tsakani shamaki ya sa maki tsakanin mutum da zuciyarsa ga zuciyar tana bugawa tana harbawa tana tunkuɗa jini yana rayuwa yana tafiya ya ci ya sha ya aure ya samu kuɗi ya yi aiki ya yi bacci ya yi komai amma zuciyar daban shi daban don ne saboda ba aikin da Allah yake so yake ba wa annahu ilayhi tusharun kuma zuwa ga Allah ne za a tada ku saboda haka ashe kenan rayuwar zuciya da haskenta na tattara cikin amsa kiran Allah biyayya ga Allah da'a ga Allah yin wa Allah abin da yake so idan aka waye gari bawa ya yi imani da Allah to shi kenan za a waye gari ma ya samu rayuwa a zuciyarsa rayuwar zuci kuma tana tattare da abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ke kunshe cikin rayuwar zuci akwai ni'ima da ba ma zai zuciyar tana cikin ni'ima zai ji farin ciki zai samu walwala zai fi nishaɗi saboda imani da Allah zai kai ƙoƙarin kokarin sanin Allah yana ƙoƙarin ne ta cewa yana son Allah fiye da kowa da komai zai koma zuwa ga Allah zai tawakkali ga Allah zai bautawa Allah zai wa Allah da'a yau manzansa da'a domin ya san cewa babu wata rayuwa kamar wannan babu abin da zai ba da ansar na ni'ima da sa'ada sai imani da Allah da kuma yin da'a gare shi ya san cewa idan da imani da Allah yayi wa Allah da'a yayi wa Allah biyayya to zai samu ni'imar da babu ni'ima kamar ta zai samu rayuwa da ba rayuwa irin ta zai samu walwala da babu walwala kamar ta shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana a suratul nahl aya ta 97 man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan ba. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله wata وتعالى يجيب Man Amila صالحا wanda duk ya aikata kyakkyawan aiki kowane iri ne babba ko ƙarami babba ko ƙarami mai wahala ko mai sauki in dai salihan ne dan ya zo da siga ta na kira wanda suna mana kowane iri kalilu hawa wa ha iri min zakarin namiji ne au unsa ko mace in dai mutum ya aikata aikin kwarai aiki kyakkyawa ga Allah yayi don Allah namiji ko mace aiki mai yawa ko kaɗan mai wahala ko mai sauki in dai yayi mace ko namiji da sharai daya wa huwa mu'minun yana mai imani kina imanin shar'i na karban aiki wanda bai da imanin aikinsa ai banza ne shi sa Allah ya gaya mana a lahira kafirai aikinsu zai tafi ne kamar abin da aka hure aka wurga shi sama aka hure shi kawai ya tafi a banza domin ba su da imani imani sharaɗi ne na karɓan aiki duk kirkin mutum inda bai da imani duk yadda yake kiraye ayyuka na kwarai duk yadda yake da taimako duk yadda yake da gaskiya duk yadda yake da rikon amana duk yadda yake da taimako duk yadda yake da tausayi duk yadda yake tallafi aikin banza ne inda bai da imani shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aukunsa wa kuwa mu'minun yana mai imani hu hayatan ba. Allah ce tabbas za mu raya shi rayuwa mai daɗi ashe ba yadda za a yi wanda bai da imani ya samu rayuwa mai daɗi ko da ke ko ni ko mu ko su mun ga kamar yana rayuwa mai daɗi wallahi rayuwarsa akwai kunci babu daɗi wallahi shi yasa ma abin bai zan abin mamaki ba dukkan bincike da ake na duniya ya nuna cewa maganar kisan kai a ce mutum ya kashe kansa saboda damuwa da takura da bakin ciki da kunci da wahalar rayuwa ba a samun wannan a cikin kasashen musulmi dukkan bincike na ilimi ya nuna haka na duniya inda ake kashe kai inda ake rataye kai inda ake shan wani guba ko wata guba a mutu inda ake wa kai allura ta mutuwa don a huta da wahalar duniya to kasashe ne da kafirci ya fi yawa shi yasa kun ga dukkan bincike da ake ba ku jin a ce kasashen saudi arabia kuwait jordan amman da sauransu masar sudan a ce kawai mutum an gan shahara kai kan shi mun tabbatar labari amma kasar amurka kasar ingila ko tarayyar turai baki daya kasashen can asia inda suke waɗanda ba musulmi daga cikinsu ba kamar su china irin su japan irin su korea kasashen afirka irin su uganda an sha samun mutane kawai su hura wuta kawai su fada saboda duniya ta yi yawa har su najeriya an samu wani alaga ɗan sanda babba ya rataye kansa saboda bakin ciki ya ce ya yi gwagwarmayin duniya da tunanin zai ɗauki nauyin iyalinsa yadda ya kamata amma ya kasa saboda haka gara ya mutu ya huta amma a aljihunsa an samu kuɗi wuri na guga wuri ina cin ko dubu ɗari da hamsin ne ko dubu saba'in da biyar wani na neman ta wanne ne daga cikinsu yanzu a nan tudun wada ba a tudun wada ba a nan inda nake a masallacin nan na rantse da Allah akwai wadda a cikin ku mijin ya ta shigo da kokobo ko babu a mutu ga an zo ana karatu ana kawai kabara ko ba ba wannan ke bambanta imani da rashin imani ke ta Allah ya ce falnubiyannahu hayatan tayyibatan za mu raya shi rayuwa mai daɗi ba kuɗi ne daɗi ba mutum zai fi waje ya ga mutanen da ya tabbatar ba su da kofan dala. amma da ke wasu assalamu alaikum wa alaikum assalam a haka maka Allah kaza su da ana na kamar an ba shi miliyan goma ko ne rago bai da ita imani imani saboda abin da zuciya ta kimshi rayuwar zuciya a ce zuciyar mutum tana rayuwa ba matacciya ba na da alamomi da cikin alamomin da ke nuna zuciyar mutum ba matacciya ba ce rayuwa ce tana da rayuwa tana da rai ba rayuwa ta cewa mutum ya mutu mutuwa hissi da za mu gani cewa ba shi ba ya numfashi ba rayuwa ta jin daɗi rayuwa wanda akan ta muke magana yanzu rayuwa ne amfani mai albarka daga cikin alamomin akwai tsoron da zuciya za ta rika ji game da Allah ya zama zuciya tana raunawa tana firgiti duk lokacin da aka ambaci Allah saboda tsoron Allah domin a cikin suratul anfal aya ta biyu da muka kawo a baya Allah ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala ya yatawakkalun masu imani sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su raurawa su ɗauki alma in kuma a karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin nan su ƙara musu imani da tsoron Allah da kafewa da dogewa da tarajewa wajen bin Allah ta'ala kuma suna tawakkali ga ubangijinsu yana daga alamomin da ke nuna zuciyar mutum a raye take ba matacciya ba ce a samu cewa duk lokacin da aka ga an saba wa Allah ko kuma an yi wani abu na gajiyawa na takaitawa ba a bi Allah yadda ya kamata ba jiki ya ɗauki kyarma ina ga ana saban Allah a ji jiki din yana kuma kamar mene faru saboda ana tsoron me zai biyo baya Allah zai saukar da azaba nan take a Allah zai fushi da mutanen nan ga ni kuma ina cikin su ko koya zuciya ta firgita jiki ya dauke ma yana tsuma saboda tsoron Allah domin Allah ta'ala a suratul zumar aya ta 23 ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha masani takashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين قلوب جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله تعالى يجي الله شيني وند يسسوكر دا أحسن الحديث mafi kyawun zance kenan a matsayin kitaban littafin da mutashabi'an mataniya yana da sifofi guda biyu ko sifofi biyu anan mutashabi'an sashin shi ya zama da sashi sai ka karanta kissar annabi Musa a cikin suratul nazi'at wal nazi'at garka da fir'auna in ka je suratu ba'a sai ga ba su saba wa juna ba sun yi kama da juna Allah ya ka an samu ƙarin bayani ne abinda ba faɗi a can ba an faɗi a nan abinda aka faɗe shi a dunkule a rabe shi a nan ta ga mutu shabiyan kuma abin kwankomawa da karatu fatiha sau nawa muke karantawa a kullum a sallar farilla kawai akalla sau goma sha bakwai a azahar hudu la'asar hudu sha hudu an samu sha biyu magariba uku an samu sha biyar su bayi biyu an samu sha bakwai kun gama saniya ne ana maimaitawa ana konkomawa mutum zai har ƙurani ya ƙara saukewa ya ƙara saukewa ya haddace ya ƙara haddacewa kun gama masaniya ana maimaita karatunsa tak sha'iru minku jilun da lazina ya fi shauna rabbahum Allah ce wannan Qur'anin da aka saukar in ana karanta shi sai ka ga juludul ladina yakshuna rabbahum fatin jiki na wanda suke tsoro bakin su ta kashe iru suna tattakura suna mamozawa suna kyarma suna tsuma alama ce ta cewa zuciyar mutum tana da rai ba su mutu ba ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله sannan kaga juluduhum fadin jikinsu wa qulubuhum da zukatansu talilu suna karkata suna taushe suna juyawa ila zikirillah zuwa ga ambaton Allah ta'ala ashe kenan ko shakka babu alama ce babba ta cewa zuciyar bawa na da rai ba matacciya ba in aka waye gari jikinsa na kyarma da tsuba saboda tsoron Allah yana daga alamomin da ke nuna zuciyar bawa tana da rai bata mutu ba a waye gari bawa duk lokacin da aka ambaci Allah sai ya ji wato ya zama kaskantacce ya ƙara ganin girman Allah ta'ala shi ya gan shi ɗan mai tsitsi ba kowan komai ba Allah kuma bai da iyaka a misali domin a cikin suratul hadid sura ta wato aya ta goma sha shida Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikirillah wa ma nazala min al wa la yakunu kal na utul kitaba min qablu fatala alaihim al'amadu fakasat qulubuhum Allah ta'ala yake shin wai lokaci bai yi ba ne wai lokaci bai yi ba da masu imani ya zamanto zukatansu sun zama kaskantattu sun zama sun kankantar da kawunansu sun kankance a gaban Allah ta'ala in ana ambatarsa da kuma abin da yake saukarwa na daga gaskiya ƙur'ani kenan kuma kan to kamar waɗanda aka ba su littafi lokaci ya tsawo bayan ba su littafin sai kawai ta suka zo suka bushe suka ga jin tsoron Allah suka gane wa Allah da in an ambaci Allah ba ruwan su ma ya bo ya zama sharholiya kamar yadda zamu ga a yau mutane da dama sai ka ga idan sun ga saban Allah hankalin su sai ya tashi amma saboda sun yadda zauna tare da saban Allah yau da gobe sai zama ya zama masu jiki ba sa takura ba sa jin matsatsa ba sa jin tashin hankali ya same su a dalilin sabon Allah din za a ga misali kamar yan mata suna da kawaye waɗanda suke ba masu kamun kai ba ba masu shiga ta mutunci ba ba masu tsarta kansu ba ba masu tsoron Allah ba masu ma ɓallar masu ma rashin kamun kai amma suna wancan da su wai ai kowa imanin shi daban wai ai kowa abin da yayi zai je tara, to ba ta san cewa yadda goma gobe ana saban Allah tana kallo za a wayi gari saban Allah ya zame mata jiki ya zame mata jini ba za ta ji komai ba a zuciyarta dan san Allah gaban ta ba abin da za ta ji dan an san Allah ba za ta ji damuwa ba ba za ta ji matsatsa a zuciyarta ba ba za ta ji kai ma ya ta ba ba za ta ji takura ba ba za ta ji kanta ba don abin ya zama mata jiki tana gina ana saba Allah in ma ba ta ya tara ba wata rana da ita za a saba Allah din sai ga misali kamar lokacin biki gashi an je ana abin da bai dace ba ana rawa da maza ana abubuwa na tsiraici ana sakarci da rashin kamun kai yadda ta zauna ta ganta ita kadai tsumu a cikin su ta magana ta ce ta yi ta ba ruwanta ita ba ta yi ba ai Allah na kawo mutum Allah yana duban zuciyar mutane ne kafin ka ankara an yi yau da ita bayan wata ɗaya wata kawai ya aure an sake haka a ranar da za a yi na uku to da ita za a yi fa ko ba ku taɓa gana ka ba to wannan shine sakamakon rashin bin Allah ko kuma sakaci har zuciya ta mutu da an samu haka to alama ce ta mutuwar zuciya zuciya ta kama hanyar tsatsa yana daga alamar cewa zuciyar mutum na da rai ba ta mutu ba a waye gari mutum yana zuwa yana jawuwa da fisguwa zuwa da gaskiya da meka wuya da yin naba da lagas ga gaskiya duk lokacin da aka mace gaskiya ba wa ya ji kawai zuciyar shi ta jawo zuwa gaskiya ko yana son abin ko baya so ana faɗin gaskiya kawai sai da kenan wannan ya yi masa domin a cikin suratul hajj aya ta hamsin da hudu Allah tabaraka wata'ala ya ce wal ya'lamu na utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bi fatukhbita lahu qulubuhum Allah ta'ala ya ce domin wanda aka ba ilimi su tabbatar da cewa abin nan da kake karanta musu gaskiya ne daga ubangijinka su imani da shi kuma zukatansu su jawo zuwa gare shi a kenan jawuwar zuciya zuwa ga gaskiya alama ce ta cewa zuciyar na da rai ba ta mutu ba yana daga alamomin da ke nuna zuciyar mutum na da rai bata mutu ba mutum ya koma zuwa ga Allah da lamarinsa duk lokacin da wani abu ya faru ya koma ga Allah in sako ya tuba ya bai da lamarinsa ga Allah in wani abu ne ya faru na takura na matsatsa na wahala na talauci na tsanani na rashin lafiya na tada hankali na birgici ya koma zuwa ga Allah ta'ala domin a suratul qaf aya ta 33 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man khashiyar rahmana bil ghaib waja ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron ubangiji mai rama ba tare da ya gansa ba cikin gaini zai ga Allah ba amma ya imani da shi ya yarda da shi ya ji tsoron Allah waja ja'a bi qalbin munib kuma ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah mai karkata zuwa ga Allah to wannan yana daga waɗanda za su amfana da duk wa'azin da aka yi inda Allah ta'ala yana daga alama da ke nuna cewa zuciyar mutum tana da rai bata mutu ba ya zamanto mutum ne mai natsuwa mai natsuwa a kowane lokaci mai natsuwa mai bi sannu-sannu cikin duk abin da ya zo masa ba gaggawa cikin lamarinsa domin a suratul fathi aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani Allah ta'ala ya ce shine wanda ya saukar da natsuwa a zukatan muminai domin su ƙara imani akan imaninsu su samu yaƙini su ƙara samun yaƙini akan yaƙininsu yarda akan yardansu imani akan imaninsu mai ƙauya akan wanda suka yi yana daga alama da ke nuna cewa zuciyar bawa ba ta mutu ba tana da rai tana rayuwa irin yadda Allah yake so a waye gari bawa yana san muminai yan uwansa ya ji ko da yake yana san muminai yana tunani game da al'amarin muminai don ya yadda ya bar tunanin muminai domin Allah ta baraka wata ala ya ce a cikin suratul hashr aya ta goma walladina ja'u min ba'dihim na, rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Allah ta'ala ya bada labari cewa muminai na gaskiya waɗanda suka zo bayan na farko sahabbai ya kulo cewa suke rabba na kirlana ya Allah ka gafarta mana mu na bayan wal ikhwan nan sababu na bil iman da ƴan uwan muminai da suka riga mu cikin imani sahabbai ke mu a yau wanda suka riga mu imani wanda suka mutu kafin yau su kuma wanda suka mutu kafin su har a koma zuwa ga sahabar. wala ta da alfi qulubina gillan lil ladina amanu ya Allah kar ka sanya kiyayya gaba hasada tashi a zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ran da ka ji cewa wanda suke muminai kana kyashin su wanda suke muminai kana gaba da su wanda suke muminai ba ka ba su wala'u sai dai bara wanda suke muminai ba ka son su soyayyar da shari'a ta yadda wanda suke muminai ba ka tausayin su wanda suke muminai ba za ka iya taimaka musu ba wanda suke muminai ba za ka ba su goyon baya akan aikin alkhairi ba to ka san kana da matsala balle a waye gari kana ganin su din ba mutanen kirki ne? kamar yadda aka waye gari ɗan shiya na zagin sahabbai suna ganin mutanen banza ne suna ganin matan girda suna ganin cewa kafurai ne suna ganin cewa munafukai ne suna ganin cewa sun ci amanar manzon Allah suna ganin cewa manzan Allah ya zama da su ne kawai zaman goya da manja kaga wannan kyashi ne ga gaba kiyayya ce a zuciyarsu ga waɗanda suka yi imani bayan kuma Allah ya alakanta imanin kowa ne da nasu in dai ana so a karba Allah ta'ala ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw kenan duk wanda imamu shi ba nasa sahabbai bane ya je ya kai fante ka ba a bukata ya je ya kai fante ka inda kike da karafuna tsofaffi ko ya kai kwakwaci a Kano duk wanda imanin shi ba irin nasa sahabbai bane ya na bata lokacin sa kawai ke muminai ba sa kyashi ba sa jin kyama ko ƙeya a zukatansu ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka riga su a wajen imani saboda ka alama ce ta zuciyar mutum na raye ba ta mutu ba in aka waye gari zuciyar tana cike da san bayan Allah mumine na kwarai yana daga alamomi da ke nuna cewa zuciyar bawa tana nan daren datan da ranta ba ta mutu ba ya zamanto ba, baya kyashi baya kyama da duk abin da Allah ya ba waninsa. duk abin da Allah ya ta wani da shi baya mashi baya mai kyashi a baya mai hasada baya burin cewa wannan abin ya gushe shi ya dawo garin shi domin a suratul ali imran aya ta 103 Allah ya ba mu siffar da yake son ya ga mu da Allah ta'ala ya cewa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kuruni نعمة lahi alaikum. إذ ada'an da'an. fa'allafa baina fa'as ba asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah ce kuma ku yi rigo da igiyar Allah gaba ɗayan ku kuma kar ku raba. kuma ku tuna ni'imar Allah a kanku da kuka kasance abokan gaba abokan ƙeya a lokacin na garin makka akwai ƙabilu da suke fada a garin madina akwai kabilu da suke fada kamar yadda za mu gani a nan yanzu akwai kabilu mabambanta da ke fada dukkan su ba musulmi bane misali amma kuma suna fada da juna kamar yanzu a garin fatakwal a jihar rivers akwai kabilu da suke fada fada na kabilanci akwai mutanen elele akwai mutanen okirka idan suna fada duk gawa to ganima ce idan mutumin makirka aka kashe shi ɗan yalan na kashe shi in suka yi sa'a suka samu gawan to in sha Allah ko za a sha rumu a dafa a yi a ci mutum idan na yalan da aka kashe ɗan makirka suka samu to shi ma ya zama banda da za a yi kwanan nan wani dan uwa ke ban labari wani abokin aikin mu yana gaya min abin da ya faru lokacin ni na baro Port nake jin shi ne yake cin ban taɓa jin labari ba akwai wani ne mai sai da nama musulmi dan arewa shi ke na wata rana a cikin wani ƙauye to yana nan yana zaune wata rana kawai sai aka zo mashi da gashi suka zo suka ce mashi malam a gasa mana wannan yaga suka sa mana mai da magi da gishiri ya ji da kyau ana ba a sai ga cinyoyi ne na mutum to kun ga yana da zabi ɗayan biyu ko dai ya gasa shi ya kukuta ko kuma ya ci gasawa shi a gasa shi nan take saboda haka nan take ya karɓa ya yi masu gashi irin wanda ba ba ka sabai kai irin shi ba ya ba suka cika yanka suka ci suka sa yaji suka ci kai wannan ya yi daidai gobe ma za mu kama wani to zai zauna har yanzu a najeriya a kudanci akwai masu mutum har yanzu amma kun da saboda rajin sani mu a nan sai ɗan can ya zo ce mu ne ba mu da wayo mu ne gidadawa wani zai tunama mutum akwai ke ba gida ne kamar shi shi ya ma mai ta ya ma mai ta waɗannan irin kabilu da suke faɗa na kabilanci suna nan a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ce ku tuna ku da ku kuna cikin irin wannan yanayi na faɗan kabilanci na rigingimu na kaza na kaza fa allafa baina qulubikum sai Allah ya daidaita tsakaninku ya daidaita tsakanin zukatanku ya shirya zukatanku ya haɗa zukatanku fa batu bi ni'matihi ikhwana sai ka zo ka zama 'yan uwa da ni'imar Allah ta'ala ashe kenan in kawai gari kana jin haushin wani musulmi haushi na tashi haushi na ƙiyayya haushi na ƙeta haushi na rashin gaskiya ba haushi akan yana saba wa Allah ba ba haushi akan yana jin wato yana ƙin bin Allah ba in dai haushi ne akan wani abin duniya to akwai matsala alama ce ta cewa zuciya ta mutu Qur'ani ya zo da ambatan nau'o'in zuciya guda uku cewa ɗan adam zuciyarsa ana iya kasa ta gida uku kashi na farko Allah ta'ala ya nuna mana cewa zuciya akwai sahihiya sahihiyar zuciya zuciya mai lafiya wadda ba ta da wata matsala wadda ba ta da kowane irin aibi da imani da tsoron Allah akwai zuciya wadda take matacciya ta mutu gaba ɗaya ga shi dai numfashi amma matacciyar zuciya ke fita ko ba shi koyi ga amfani da wannan kalmar wa wani ayi zuciyarsa matacciya ce ko ba ka ba ko a ce mutuwar zuci kawai ta sa kaza ko ba ka ba ana nufin ya tafi kabari ne yana nan amma zuciya sai ba su da amfani gare shi sai abu na uku ko nau'i na uku na zuciya zuciya ke mara lafiya maridiya mara lafiya kina akwai zuciya mai lafiya kubutacciya daga dukkan aini akwai zuciya matacciya wanda ba ta da amfani kwata-kwata akwai zuciya mara lafiya tana da amfani tana da sharri zuciyar da take mai lafiya kubutacciya ita ce wadda take tabbatacciya wajen bin Allah ta kubuta daga duk abin da yake saban Allah ne mai zuciyar bai sabawa Allah bai bin abin da Allah yana wannan zuciya ta kubuta daga dukkan shubuwa tana bin alkhairi ne zuciya ce wadda ta kubuta daga bautan wani Allah zuciya ce wadda ba ta da wadda take bi sai Allah bisa umarni na Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana Allah da abin da Allah yake so da abin da Allah yake da shi tana dogaro da Allah tana komawa da Allah tana tsoron Allah tana kwaɗayin ramar Allah tana tsoron azabar Allah tana ƙaunar Allah ta'ala zuciya ce wadda mai ita ke tsarkake ayyukansa da Allah idan zai soyayya zai soyayya saboda Allah idan zai kiyayya zai kiyayya saboda Allah idan ya zama zai bada zai bada saboda Allah idan zai hana zai hana ne saboda Allah zuciya ce wadda ta jirawo zuwa ga hukuncin Allah to kun ga wannan zuciyar ita ce mafi tsarkin zuciya mafi alkhairin zuciya a cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ya ba mu labari a aya ta 88 da aya ta 89 yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah salim kiyama rana ce yini ne da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani kwata-kwata dukiya da 'ya'ya ba su da amfani illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah da kalbin salimin da zuciyar da take lafiyayya babu matsala cikinta babu shirka cikinta ba sabo cikinta babu munafunci ta yi Allah ta yi wa Allah da ta jawo zuwa ga Allah mataccen zuciya ita ce zuciyar da ba ta san ubangiji ba zuciyar da ba ta bautan Allah zuciyar da ba ta bin umarnin Allah ba ta barin hanin Allah ba ta soyayya don Allah ba ta ƙiyayya don Allah ba ta badawa don Allah ba ta hanawa don Allah zuciyar da ba ta aikata abin da Allah yake so kuma yake da shi zuciyar da ke bin son ranta kawai abinda kawai take fushi take bi zuciya take fadawa cikin abinda Allah zai fushi da mai ita zuciyar da bata damu ba menene sakamakon abin da aka aikata wala zunubi ne me sakamakon shi zuciyar take yawan son sabawa Allah take son yawan bin abinda ranta ya kawata mata zuciyar da bata ta kiyaye abinda Allah ya haramta zuciyar da bata ta yin istighfari ba ta hailala ba zikirin Allah zuciya take cikin jahilci game da dokokin Allah ba ta son nasiha ba ta karban gaskiya in an gaya mata ma sai ta fushi da zuciyar zuciya ce wanda kawai shi kenan shaidan ya riga ya rabe ta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul ghafir aya ta 35 الذين يجادلون lahi آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا lahi wa وعند الذين آمنوا kazalika yaqbaqu Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar Allah ta'ala ya ce waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ba da wani dalili da ya zo musu ba ba su da hujja haka kawai suke kin karban Allah suke kin karban ayoyin Allah kabura matsatan inda Allah wa inda allazina amanu abin da suke na mummunan ɗabi'a na jayayya cikin ayoyin Allah na musun Allah da musun imani da Allah da kin karɓar manzo da karantar wasu da shirinsa to abin da suke ya girma abu ne mai girma girman aibin abin ya yi wato aibin abin ya girma a wajen Allah da wajen wanda suka imani Allah ce zalika to kamar haka ne in sai mutum ya zama kan cikin wannan yanayin ya tsabaku yasbaqu Allah ala kulli kalbin mutakabbirin jabbarin Allah ke sanya rufi a zuciyar duk wanda ya zama mutakabbir mai girman kai wanda yake kin karban gaskiya saboda girman kai jabbarin mai takama da kafafa ta banza kun ga nan halatta zuciyarsa matacciya ce da an riga an sa yunki an sa yake an rike sa yasbaqu Allah ala kulli kalbin mutakabbirin jabbar ita kuma zuciya mara lafiya mariniya mai cuta ga ta da alkhairi amma ga ta da shari ga imani ga sabon Allah ga gaskiya a kan hada da ƙarya ga alƙawarin lokaci amma lokaci a ci amana to ita kuma wannan zuciyar Allah ya bamu labarin ta da yake bayani game da matan manzo sallallahu alaihi wasallama cewa in za su yi magana su yi magana sak ka su rika gwalam da samuriya Allah ta'ala ce fala takhda'na bil qawli fa yasma allazi fi qalbihi marad wa kullu qawlan ma'rufa a cikin suratul ahzab aya ta 32 Allah ta'ala ta kakkur ɗayan gwalangwaso da magana kuna canza magana kuna gwalangwasa kuna kyakkyar mata kuna kawata ta don gudun kada wanda a zuciyarsa akwai cuta akwai rashin lafiya ya yi sha'awa ya yi ya ji sha'awar zuciyarku, ta burge shi kar ku magana irin wannan ku magana sak yadda ɗabi'a ku take yadda da kawai ake tsawata masa murya a gaggawa ta a yi mata panel bikin a yi mata saiti ko da murya suna nan wata gwangwararre murya ya fasa akwai mata masu magana gwaran gwaran ƙwarin ba ruwa na to ba haka ba idan yadda ne a gyara a kyakata ta a kyautata ta in an yi maganar maganar in ta shiga zuciyar shi ta fita ta fito ta ƙara koma ta buga sai ji kamar ya zauna a gida kare fita rana haka ya kamata kuma a cikin suratun tauba suratun tauba aya ta 124 da aya ta 125 Allah ta'ala ya ce fala takhdana bil qawl fala ta'tu Allah ta'ala ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أتكلم وانا آية بيو داري da دهدو da داشرين دهدو التوبة Allah yana nuna mana cewa ashe akwai waɗanda zukatan suke masu rashin lafiya zukatan marasa lafiya ne akwai imani amma akwai fasikanci akwai imani ana kuma sabawa Allah akwai kirki amma iya abin tsaya kuma to wannan zuciyar tana da rauni tana da cuta tana da rashin lafiya a cikin suratul hajji sura wato aya ta ɗaya hamsin da uku da aya ta hamsin da hudu Allah ya tattaro mana waɗannan nau'in zukata guda uku gaba ɗaya Allah ta'ala ce ne da alama ta shaitan fitnatan lil na fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina lafi shikakin ba'id wa ya'lamu alladhina utul ilma annahu al-haqq min rabbihim min rabbika fa yu'minu bihi fatukhbita bihi fatukhbita lahu qulubuhum Allah ta'ala yace ne yaja ala ma yulki shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun kun maradun wato zuciya wadda take mai rashin lafiya wasasiyati qasiyati da waɗanda zukatansu busassu ne su ne waɗanne matattu kenan kalbun mayitun can kuma ta yake wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bi fatukhbita lahu qulubuhum tukhbita lahu qulubuhum kalbun munibun salimun fahihun kenan Don haka duk waɗannan zukata uku Allah ya tare mana su gaba ɗaya a suratul hajji aya ta hamsin da uku da aya ta hamsin da hudu ba yadda za a yi bawa zuciya su zamanto mai lafiya mai aminci sahihiya in ba ya zamanto ya kukuta daga shirka ba dole ya kukuta daga shirka shirkan nan ita ce kishiyar tauhidi ya kukuta daga dukkan abin da ake kira bida domin bida ita ce kishiyar sunna ya kubuta daga dukkan abin da ake kira son zuciya domin son zuciya na kishiyantar bin umarnin Allah ya kubuta daga dafala da shagala wanda ke hana bawa ya yi zikirin Allah ya kubuta daga bin son rai wanda hakan ke hana bawa ya ikhlasi in dai bawa na son zuciyar su zamanto lafiyayya kubutacciya mai tsakiya, sayayya to dole zama yana tauhidi yana bin sunna yana bin umarni na Allah da barin halin Allah yana zikirin Allah ta'ala yana tuna Allah a cikin kowane lokaci a kowane hali kuma ya zamanto yana ikhlasi cikin ayyukansa ta na da nau'o'in abinci guda biyu akwai abinci na zahiri wanda bawa yake ci don jikin shi ya lafiya ya ci gaba da rayuwa ya iya tafiya ya iya cin abinci ya iya tashi ya iya motsi ya iya aiki ya ci abinci mai lafiya gwargwadon abin da Allah ya mallaka masa ba tare da almubazzaranci ba ba tare da kuma ɗan hannu ba sai ɓangare da biyu wanda ya fi muhimmanci ne giza qalb a ruhani ya zamanto an samu abinci na zuci wanda zuciya za ta ci ta baka imani ya kyautata ruhi ya nagartu tafiya ta inganta tunanin mutum ya daidaita ya zamanto bawa alaƙa da ubangiji alaƙa ce mai kyau dama Allah ta'ala a suratul ra'd 28 ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ashe kenan ambaton Allah wanda ya kunshi karatun Qur'ani ya kunshi imani ya kunshi zikirin na faɗin la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah da sauran nau'o'in azkaru da ake a harshe ya kunshi bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana ya kunshi yin da'a ga Allah da nisantar sabon Allah ya kunshi faɗin magana mai kyau ya kunshi ayyukan ibada na wajibi da na sunna da na musafi wannan shine zikirin gaba daya to da zikirin Allah ne tatma innul qulub zukata ke samu nutsuwa ashe kenan babu abinci da zuciya ke bukata kamar ambaton Allah ta'ala ambaton Allah zikirin Allah shine abin da zuciya ta bi bukata domin ta samu nutsuwa domin ta rayu da shi a karanta Qur'ani zikirin Allah ne ai salatin manzo umarni na Allah da aka ji ma nau'in zikiri a karanta tasbih hailala ta'anidi haukala istirja'i dukkansu nau'o'i ne na zikirin Allah a karanta ƙur'ani ai tafsirinsa ai aiki da shi zikirin Allah ne a karanta bayanai na littafin hadisi da na fikihu domin a fahimtar za a bauta wa Allah a yi aiki da shi zikiri ne na Allah a yi ziyara a yi wa'azi zikiri ne na Allah a yi mu'amala kyakkyawa ana kiyaye dokokin Allah zikiri na Allah duk waɗannan anwa'ul azkari da haka ana samun zuciya ta ci abinci irin wanda take so irin zuciyar da wato irin abincin da zuciya ke so ana samun shi ne ta hanyoyi guda hudu hanya ta farko yawaita magana dangane da girman Allah ta'ala da girman sunayensa mafi kyawu da girman sufofinsa da ayyukansa da yawan ma mutane magana da bayani tunatarwa game da wannan da duba ayoyin Allah da ke duniya halittar sama halittar ƙasa dubi ruwa dubi teku dubi duwatsu dubi kaza dubi kaza dubi dabbobi dubi kwari dubi kibaye wannan sai ya sa ka ji tsoron Allah ka tuna Allah sai ka samu rayuwa a zuciyarka sai ya zama wannan abinci ne sahihi lafiyayye managarci wanda za ka samu a a zuciyarka nau'in abinci na biyu da zuciya ke bukata yin magana game da ni'imomin Allah ni'imomin Allah akan bayansa mutum ya rika tuna kyautatawan Allah gare shi da ramar Allah gare shi da jinkan Allah gare shi tunani akan wannan zai sa bawa ya zamanto zuciyarsa tana cike da abinci da kuma yawan zantar da ni'imar Allah da godewa Allah akan wannan ni'ima din abu na sanin alkawarin da Allah yawa bayansa na tanadin da ya musu na aljanna da ambatan abin da aljanna ta kunsa na daga ni'imomi da matakai na daraja a cikin aljanna da benaye na aljanna da la'akari da ni'imomi da jin daɗi da ke cikin aljanna irin abin da Allah ya ce idama ba su taɓa gani ba zukata ba su taɓa rayawa ba kunnuwa ba su taɓa ji ba wannan ya zama ma zuciya abinci sai nau'in abinci na hudu ya zama to bawa yana tuna irin alkawarin da ba Allah ya yi wa waɗanda suka saba mashi da tanadin da ya masu na azaba da raɗaɗin da ke cikin wuta da fitina da musifa da bala'i da kata'i da ke cikin wuta da nau'o'in azaba iri-iri irin wanda ba a taɓa gani ba fa yau ma izin layi azibu azamahu ahad wala yusiku wa saqahu ahad bawa ya rika tuna wannan ko da yaushe wannan sai zama zuciyarsa abinci idan bawa ya gaza waɗannan idan bawa bai kiyaye waɗannan ba bai ba zuciyarsa waɗannan nau'in abinci ba to zuciyarsa za ta yi rashin lafiya kamar yadda idan gangan jiki ba ta abinci ba za a samu rashin lafiya to haka zuciya in ba ta samu nau'in abincinta guda hudu da take bukata ba to za ta rashin lafiya zuciya tana samun rashin lafiya galibi a dalilin wato rashin la'akari ko kuma zuciya na samun rashin lafiya ne a dalilin rashin amfani da ita a yadda ya dace a cikin suratul arab ayat 179 Allah ta'ala ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul kafirun a suratul araf a 179 Allah ta'ala yake hakika mun halitta mun kaddara wa jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane mun riga mun halitta mata su za a cika ta da su mutane ne da aljanun da lawan kulubu suna da zukata la ya kauna da amma ba sa tunani game da zukata, ba sa sayar da zuciyar a da zuciyar mutum ta zaman to matacciya kun zaman to mara lafiya to da wuya a iya yin tunani a iya hankalta a iya fahimta da ita walau ayinu da hasa idanuwa la yutuna biya amma ba sa ganin gaskiya da idanuwa walau azanu suna da kunnuwa la yasma'una biya amma ba sa jin gaskiya su gane su aiki da ita Allah ce, ce kala na'am kai waɗannan dai kaman dabbobin gida ne kaman tumakai ne da awakai da shanu da laƙuma bal zan zallati Allah ka kai sun ba waɗannan ma bata sun fi ma awaki bata sun fi raƙuma da shanu bata ula'ika humul gafiluna waɗannan su ne cikakkun malakana wanda ba sa tunanin Allah ta'ala ashe kenan zuciya na samun tawaya ta samu rashin lafiya ta samu cuta ya shige ta a dalilin sakaci da tauhidi sakaci wajen bin Allah sakaci wajen kiyaye dokokin Allah tabaraka dalilai guda hudu ko guda uku su ne suka fi kawo wa zuciya cuta ba abin da ke kawo wa zuciya rashin lafiya kamar ne guda uku dalili na farko rakkara game da Allah ya zama an rakkana an shagala ba a tunanin Allah na biyu rakkana game da umarnin Allah Allah ya ce a yi ko Allah ya ce a bari amma a rakkana a shagala abu na uku rakkana game da lahira ya zama ba a tunanin lahira ba a tunanin ni'imar da ke lahira yi a faɗaitu ba a tunanin azabar da ke lahira balle a tsorata a tsawatu to ran da bawa ya zama to kana da Allah imaninsa zai samu matsala ran da bawa ya zama yaran kana game da umarni da hali na Allah to gaba ɗaya ba zai samu damuwa ba in ya saba wa Allah ko ba zai samu karsashi ba na bin biyayya ga Allah ran da bawa ya zama gaba ɗaya kana game da lahira to ba zai aikata aikin alkhairi ba a matsayin tattali da shi zikin idan aljanna ba zai nisanta aikin shari ba a matsayin mataki na kubuta da gauta? to shi kenan zuciya ta lalace mutum ya bani ya lalace ya shiga uku sau uku sau tara tamanin da ɗaya kenan akwai abubuwan da ke ɓata zuciya zuciya ta ɓaci ya zama to zuciyar bawa ta ɓaci ta samu aiki abubuwa guda biyar su suke ɓata zuciyar bawa waɗanda abubuwa guda biyar ɗin da zan gaya muku ba don wanda ta kawo su zan ba ta littafai guda biyar daban-daban ko yanzu ko gobe ta rubuta ta ba malam kuwan guda biyar wanda su suke bata zuciya wanda duk ta kawo zan ba ta littafai guda biyar jagoran mai azumi tarbiyyar yaya musulunci neman harawa da hakokin yaya musulunci zan ba ta littafai dai biyar har da wani wanda malam ba da taba ganin shi ba Thank you. wannan abubuwa sune suke baya da kafa shaidan ya shiga ya tsanna a zuciyar bawa domin Allah ya kaddara shaidan yana iya shiga zuciyar bawa har yana gudana ta magudanar jini ya shiga ya tsanna ya bata zuciya domin ke abubuwa biyar su ne dalilin batin zuciya to shi shaidan yana da mashigarsa da yawan gaske shaidan na da mashiga dawa. da yake shiga cikin zuciyar ba ya ɓata zuciyar ko ya kashe ta muru ina ke rashin sa'a gaba ɗaya ko kuma ya ɓata ta ya sa mata rashin lafiya amma an Allah ya ki ba sai ya zama shaitan ko ya shiga bai iya tasiri ba daga cikin lafiyar da shaitan ke shiga shi ya shiga ya ɓata zuciya ba su wadancan biyar da ne magana ba ba hanyoyin da shaitan yake shiga ya je ya ɓata zuciya na farko fushi bai sha'awa shi yana za ko da mace ce take da aljanu ko kuma aljanu ke kokarin su shige ta suna shiganta ne lokacin fushi galibi ko lokacin tsananin farin ciki ko lokacin rafkana in yi zamanto mutum na cikin tsananin fushi da bin sha'awa shekan da ya shiga masa na yi kwatsayin abin hannun mutane in dai kana da kwaɗayi na abin hannun mutane kai sai dai a baka kai ba za ka bada ba to shekar zai shiga ta wannan hanyar ba ta ma zuciya son kuɗi ya wuce misali mutum na iya zuwa ya saba wa Allah don ya samu kuɗin ko ba ku saka ba matasa nawa ne ke luwaɗi saboda a basu mota yan mata nawa ke zuwa a yi maɗigo da su wajen manyan mata ko matan masu kuɗi domin a basu kaza a basu kaza ko a yi masu kayan ɗaki ba ba su hana ka ba mutane nawa ne ke zuwa su yanka kan wani ko su ciro ido ko su yanko nonon mace domin a ba su kuɗi ko ba ku hana yi ba yawan gaggawa cikin abu ko mai ana yin shi da gaggawa ba natsuwa hanya ce da shaidan ke shiga ba za a tsaya a da abu sannu sannu ba a yi shi kaɗan kaɗan ba to shaidan na shiga ta wannan hanyar sadaka rowa da tsoron talauci rowa hanya ce da shaɗan ke shiga ya ɓata mutum tsoron talauci hanya ce da shaɗan ke bi ya ɓata mutum wanda ke tsoron talauci zai iya abun kunya don kada ya samu talauci ko ba ka marowaci yana butulcewa Allah akan nemominsa san ado ya wuce misali sai ya kura daga sai ya fita daban a cikin jama'a wannan na sa mutum ya bar hanyar Allah wannan na sa shaitan ya samu mashiga jikinsa ba ba ke da ra'ayi ra'ayi na ba zan tashi ba ko me haka faɗi ko me gaskiya magana ba zan bi ba ne ga inda nake ga abinda na saba ga ra'ayin da na taso a kai wannan hanya ce da shaitan ke bi domin ya zama son zuciya tashi da hassada da kin alheri ga wani hanya ce da shaidan ke bi ya ɓata mutum kallon wulaƙanci ga mutane kallon bi'a'u ga mutane hanya ce da shaidan ke bi ya ɓata mutane wuce ka'ida wajen amfani da ni'imar da Allah ya mu bawa ya zaman to bawa yana yin albazaranci albazaranci hanya ce da shaitan ke bi ya bata zuciyar bawa bata lokaci a zaman tsaba madanci kallon zaman kalle kallon fina-finai karanta littafan banza da sauran abubuwa yau wannan hanya ke da shaitan ke bi ya bata zuciyar ba kallon kwallo kallon kaza kallon duk irin waɗannan neman ilimi mara amfani mutum ne ta bata kwakwalwarsa yana shaɗin kwakwalwarsa kan abin da bai da amfani ilimin da in ya samu ba zai amfani ba in ya rasa ba na da shi ba wannan ma hanya ce da shaɗan ke bi ya ɓata zuciyar ba to waɗannan hanyoyin duka hanyoyin da shaɗan ke bi ya tsalla a zuciyar ba ya haifar masa da samuwar cuta da rashin lafiya idan zuciya aka waye gari ta samu kanta cikin cuta da rashin lafiya to wannan zuciya takan samu matsala cuta mafi girma da ke addaban zuciya ita ce cutar kafirci cutar kafirci cutar shirka bawa ya zamanto yana shirka da Allah ta'ala bawa ya zamanto ya kafirce wa Allah ba ta cutar ta kai wannan munafurci cuta ce a zuciya ɗan uwa yake ga kafirci da shirka yana daga cututtukan zuciya zalunci zalunci cuta ce a zuci zaluncin nan a haƙƙin Allah ne ko zalunci ga mutum shi kansa ya makansa zalunci ko zalunci ga haƙƙin halittar Allah cuta ce hasada na daga cikin manya-manyan cututtuka da ke zukata riya babbar cuta ce da kan addabi zukata girman kai babbar cuta ce da ke addabar zukata girman kai yana daga manya-manyan cututtuka na zuci kwaɗayi kwaɗayi neman abu kullum kai tana so a baka kullum kai tana tsammani ba abin da za ka yi don Allah ba abin da za ka yi na kyauta sai dai a baka ji kwandala yana daga manya-manyan cututtuka da ke zukata rowa da tsantsan hannu rowa da ƙanƙananu hannu ba ya so ya bada yana so a bashi wannan babban cuta ce da kan addabi zuciya yana daga manya-manyan cututtukan zuci girman kai girman kai kwatsama burokoko sanane kauɗi ɗan nau'o'i ne gaba ɗaya na cutar zuci mutum ya rika baro koko yana takama ana tafiya ana duban jeban zani a ga ya ɗaure ya wai yana ɗauki kidan kuwa wai guga ta fito da kyau cuta ce a zuci kafafa cuta ce a zuci su koma makarantar kakanni su koma makarantar kakanni ɗan ba san kafafa ba domin dama na sani karanta littafan da suke na soyayya ba zai sa san hausa ba ko zai lalata musu hausa irin wannan abubuwa wannan ɗabi'a ya lalata musu hausa akwai wani abu da ta faruwa da mu shekaru ɗan dama haka na da shekara kamar goma sha biyar kenan an zo ana bikin wani sai aka yi sa'a ko rashin sa'a ina wurin yan mata suka zo suke sai an ba su kuɗi suka buga suka matsa suka takura suka zama kamar mayu sai na ce ku ko ku ba su mana tun da sun haka ku ba su huta da fitina sai suka ce tono za su ba sun ce bari ba ku ci bikin sai ce ku yan mata nan kuke so a ba ku ai za a ɗaya ka kawo ko dubu ashirin shekara sha biyar da ya wuce a shekara sha hudu sai ke musu ba komai yanzu ni da ku mu ciniki aka buga aka buga aka buga a ƙarshen ce ba su kobo mai tan suka ce sun yadda sun yadda suka ce sun yadda alƙawari ne ba kobo mai tan ni da ku ba ta da suka ce sun yadda aka alƙawari ce a zan ba su kobo mai tan sai ce to amma kafin in ba ku ku je gida ku tambayi iyayenku da kakanninku nawa ne ya kamata in baku kwabo mai can da suka je aka gaya musu naira ashirin kenan ba ko naira ashirin ba naira biyu na manta saboda ai kwabo ɗari ne naira ɗaya kwabo ɗari biyu shi ne mai can saboda haka ya zama naira biyu saboda haka ce wallahi ba mai ba ke gafal kalam saboda haka wanda ba san kafafa ba to kuma wanda ya rage nata yana daga manya-manyan cututtukan zuciya gururi rotin kai mutum ya rika jin shi ne mutum ya rika jin ya isa mutum ya rika jin ya kai alhali shi ba komai ba wannan musibar tana yawa cikin wayo duk waɗannan nau'o'i ne na cututtuka da ke zuciya amma kamar na ambata mana mafi girman su kafirci shirka munafunci sannan tsariya waɗannan su ne da babu kamar su amma su sauran ma suna da hatsari suna da girma suna da matsala kuma cututtuka ne da ya kamata a yi ƙoƙarin ganin cewa an magance su ƙur'ani ya taraji magunguna na cututtukan da aka ambata da ma waɗanda ba ambata ba domin a cikin alkur'ani din Allahu tabaraka wata'ala ya bayyana mana cewa ƙur'anin nan ƙur'anin nan ko shakka babu waraka ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara a cikin suratul isra aya ta 82 ashe kenan qur'ani waraka ce a cikin qur'ani an gaya mana hanyoyin samun waraka daga wayannan cututtuka din daga cikin hanyoyin nan akwai kyautu tauhidi ta hanyar fahimtar Allah sanin Allah tabaraka wa ta'ala da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin addinin musulunci ba shi ne salatu usul ba ko ba su bane al-usul as-salata sanin Allah sanin manzon Allah da sanin addinin musulunci babu waraka kamar wannan ƙarƙashin wannan karanta ƙur'ani fahimtar ma'anoninsa da aiki da abin da ya kunsa waraka ce ga waɗannan cututtuka ɗin tuna lahira da tsoron azaba da ke lahira da kwaɗayin rahama da ke cikin aljanna da jin daɗin da ke aljanna magani ne na wannan cuta ɗin tuna da ke cikin yin butulci ga Allah da tangarewa Allah da haɗarin taɓawa Allah da irin abin da Allah ya ambata game da kafirci ko munafinci ko riya ko makamancin wannan abu ne da zai taimaka wa bawa ya kubuta daga sabon Allah ya kubuta daga cututtuka da ke addabar zukatansa ya zaman zuciyarsa ya zaman to ya samu waraka na cututtukan zuci waɗannan su ne manya-manyan magunguna da alƙur'ani da hadisai suka zo da shi karkashin su akwai magana addu'a karkashin su akwai magana neman tsarin Allah daga sharrin shaitan da cutarwarsa da sharrin kai da sharrin zuci da sharrin rai domin rai din nan game da Allah ce amaratun bisu inna nasa la amaratun bisu illa ma yi rabbi waɗannan a dunkule su ne magunguna da waraka na cututtukan zukata amma in za a bude tafsiri a rarrabe akwai waraka ko kuma magunguna guda goma sha bakwai da malamai suka kawo shekul islamu ibn taimiyya ibn al-qayyim a littafansu sun yi bayani dangane da hanyoyin magance cututtukan da ke adaban zukata kuma su ma waɗannan da zan gaya muku da su goma sha bakwai zan bakku da su ku je ku nemo na gaya muku suna littafin wanda ya kawo to za a bashi littafai a matsayin kyauta da kuma karfafa gwiwa na ya ƙara ƙoƙarin karatu kuma zan dakata nan insha Allah asali abinda na so in yi ya fi haka amma karfe goma sha ɗaya daidai akwai jarabawa ta da za a rubuta a makaranta saboda haka dole in tashi yanzu in koma na fito daga masallaci in shiga aji ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mana muwafaka Allah ya samu dace don haka ta hakuri ko tambaya ɗaya ma ba za a samu dan in samu isa kafin a ce kuma an samu makara Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya karfafe mu cikin bin Allah cikin bin sa ya tabbatar da mu akan da'arsa ya raya mu rayuwa ta imani ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana da alkhairi ya kare mu da albarka da imani ya kuma kara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke jin ilimi na ba da aiki na ce wanda ya kawo za a ba shi littafi ina nan ban canza ba kuma na ce ba za a ba mutum ɗaya littafin da na kawo ba ina nan ban canza ba duk wanda ya kawo sakonsa wato ya kawo abin nan aikin da aka bada ya kawo sakamakon aikin da sunan littafin da aka ciro dan kar a yi dubara kar a yi wayo aka zo sai da zuwa ne tabbatar mu an kawo littafi kan tabbas za a bada insha Allah Allah ta'ala ya santa ce wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma gaskiya sun samu karatu ba a kan kasa ba a wajen malam